فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin na'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljannu